na gan shi wala amrullah na rantse da Allah innahu yarakum mahjubina shi wanda kuke ganin sa mahjubu din can yana kallon ku ko ne mahjuban ana hali a azami min hadhihi alhal daga wani matsayi wanda ya fi matsayin da kuke ciki wa maqamin da wani muqami arfa'u min muqamikum وليس في مجرد الفناء صورة فناء فبا عبادة نبا والاستقراء في شهود القيومة كي قولوا ورين جنس ايوان ألا أكاد تككو وإسقاط والإلالي والإلل يد دليلي حجوجي سببين بعبادة نبا والهكم والوصائف كبير علمي نن ذاك شيء وليس في مجرد مجرد الفناء والاستجلاك في شهود القيومية وإسقاط الأسباب والإلل والحكم والوسائل كبير علم بواني ببن علميني باب شيني سونا ليسا ولا معرفة با علميني ولا عبودية Hmm? Allah magana kullum magana guda ɗaya. Gaban ne karatu ne? To, walwasa'idu ba shi gane ce walwasa'idu manna ga walwasa'idu kabiru himma, kabiru ilmi aka ce. Ba kasirun ba, kabiru ilmi. ba wani wa'annan ba wani babban abu ne ba hmm. sai ya da dalilai wani duk ba da koma ake karatun ba a ce mutum ba shi da sababi dole kai amfani da sababi kana son abinci yi noma kana son ka yi karatu ainihin kana son ka ci jarabawa eh to yi karatu amma ka ce na dogara da Allah sai ƙarya kake eh ku mota ba ne wannan ya ƙarar da komai wannan ma ya kakkaɓe komai walil ma'arifatu sani ba wani abu ne ba sani kullal ma'arifati wal ubudiyatu illa shuhudul ashayi ala ma ya alai kallon abubuwa yadda Allah ya halicce su ai kamar tambayar ai santa ne na amalul qulubi wato yin aiki ba ne ba ne lamari ba me dan kallon wanda kake aikin saboda shi ba aikin ne matsalar ba kallon wanda kake ya kamata kana aiki kana kallon da aiki wal qur'anu mamlu'un min du'a'il ibadi قرآن يتكي إكي دكيلاً باي إلى التفكر في الآيات والنظر في أهوال المخلوقات يكا قبل ذاك ظناء الله كتير ذاك دنگا دوبا وذاك دوبا وفي كل شيء آية ونظر الإنسان في نفسه متن يدوب كنفا وفي أنفسكم فلا تغسروا وتفاصيل أهواله وأخص من ذلك nazaruhu ke wanda ifi wannan ke ba kallon shi fi ma qaddamahu li gadi wannan shine babba ka duba gobe me ka gabata saboda gobe eh, sannan ko mutum ya ce to me zan gabata? sai kai duk ayyukan nan ba ga wanda za ka gabatar ba a'a faɗakarwa nake bukata abin in yawa na karasa inda zan kama shi gaskiya ne ko da za yi hatta ga inda ake karɓar ayyuka hatta ga irin nau'in ayyuka ana cewa kai nafila raka'a biyu idan haka yi ta da kyau da sharuɗanta Allah ya karɓa to nafilan na a biyu ladanta zai saya maka duniyan nan ta fi duniya da abin da ke cikinta to sai ka ga mutum ya nafilan ma in ya yi ta ma bayan ta da wannan jiya to saboda haka nan kaga yanzu mun samu ƙari ba nafila ba nafila ba nafilan da ya kallon wanda kake wa nafilan ya dace kana kallon wanda kake wa nafilan nan sannan kuma in kai ta din ba nafilan ba ba kallon wanda ke nafilan ba tsare ta ka bata ta kuma ka bata ta da wanda da ake batawa kai hakuri daga bata ta wa mutala'atuhu li ni'amillahi alaihi kallon sa da ni'imomin da Allah ya masa shi ma wani babban al'amari ne bil imani wani iman da ya masa wani babban iman da ya masa imani yanzu ko dan nan zamu kalla kaga dai nan ba wani aiki ba wani babban aiki muke ba na kuma ku gani to amma ai kaga ba abin da ya kawo mu nan sai domin Allah ina dangin mu mu kadai ne ba mu kadai ne ba akwai wanda iyayensu suke ciyar da su su shayar da su don su zauna su yi wannan abin kuma suka je kana ga Allah zai kyale nan. malam sai sun ga yadda za su kare da duniya tabbas su tsoho ya yadda kai ya sha yadda kai ba ci da sha ba mala habbiya maka kuɗin makaranta ake kuma a ce ba kai karatu ba aiko Allah ne ba yadda za a yi ka samu albarka wannan duniya haka za ka kare a ce. yanzu ce ka ke tsallakar da kai to in ka tsofafa tabbas sai ka taurata. ka dubi ba tsofaffin nan ka dubi yanzu kayan aka baka ka riƙe wani nan aka ce zo ka ce da ƙarinka hmm, ka juru a haɗo ka dauna sai za ku ci tare sai ka kama zai cin abinci oh ko nawa ne a gaban babanku kun fi talatin ana ciyar da ku ana shayar da ku da ku da iyayenku <laughs> amma an haɗo ka da ƙaninka ya zama siya kai ka ina ma abdullahi na nan abdullahi igabi an to an hado shi da kannansa da menene ɗinsa aka zo aka fara masa hisabi a gida ya kusafa har ma ina kire wai zai kore su gida ba zan je kore su Allah ya kore ka daga rahama kai ma shi wanda ke wahala da ku shekara da shekaru tun baka baka da amfani yanzu ka kai za ka yi amfani shi ne ba za ka yi abin da aka saka ba baka da amfani har hatta kai yau ruwa sai an zuba maka wanka sai an maka fitsari a jiki kake yi kashi a jiki kake yau ka girma ka fara yin fitsari da kanka ka fara zuwa ka je bayi ka yi da kanka yau gashi kana iya wanke kayanka da kanka shi kenan sai dai a sai maka sabulu abinci ko ba a baka ba za ka yi kwari ka dafa da kanka za ka yi menene to ai sai ka dinga cewa kai kuma ka dawo to ba da wa a tsara min amma ba ka tunanin za ka riƙe kanka ka dawo ka saka wa ubanku hausan ya kamata dinga yin banya manya tukuna sun yi ƙanana wa in ce mahaifinku hmm? so shi kaɗai ne nema suke ya mutu wallahi malam ko ba haka ke nufi ba yana magana ne wasu na so su ji maganan ɗin shi wanda ba kafa kasa wanda kake so abin da yake cewa a yanin ina cewa ne yanzu sai ka ga dottijo mata kila wajen hudu in ƙara masa sharhi Ya ya'ya sun ta san mu arba'in jikoki kila sun kusa talatin wanda ya ɗebo banda jikoki nashi na maza hatta mata in an yi in an dakata shi ja in ja ake da matan yana son ya finci ko dan dan yarsa ma ya kawo shi gidan ɗaya can ana cewa o oh, o oh, mu ma muna so a bar mana shi shi na son duk a tara masa ya ciyar da su ya shayar da su kaga ina tabiya daidai a ran da ya koma yi jagoro, sai ga an rasa da zai kai shi asibiti to ai gaskiya ba ni da shi kwanan nan na asara kaza eh, ni kaza za a je a auna shi a auna jininsa za a je a yi masa ne test ko za a je a yi kaza za a je a auna shi wannan abu ya riga ya tsufa mutuwa zai kwani a bashi kenan ya karasa ko duk maganar da za su faɗi suna faɗin maganar ne ishara to da za a bari da yafi ba za su iya fitowa kai ya su ce abu shi ya mutuwa. amma dai za ka gani ana cewa kaza kaza yan waye su ce to ai abun da za a yi wannan ciwo an koma dangin mu kenan yan ƙauye wannan ciwon ba na asibiti ba ne ba saboda in maganin gida bai wuce dubu ɗaya dubu kaza sai ko asibiti fa tas ne za a yi abu na tas sai a ci dubu talatin shi ko wancan bai wuce dubu ɗaya daga nan a samo galon ɗin a zuba zuma a ciki a zuba menene ya kai ta sha za ka warke sai sun ga malam gaskiya ne 'ya'ya makiya ne sai dai ba abu ne ana karantar da arama ba ka arama ta arama amma wallahi in ban da ba don haka ba ya'ya malam ba ba abokai ba dole ka nuna masu kiyayya ba ka kwanan ka wanda ba ka in ka ga suna haba haba da kai kana da abun hannu ne ban ji ba akwai jarabawa a duniya wallahi to kana jin suna za su kwashe lafiya ba yadda za a yi su wa iyayensa kasu kuma su kwashe lafiya ba dai tsufa ne ba kai ma za ka tsufa ba dai ‘ya'ya ne ba kai ma za ka tara za ka gani sai dai ba a fatan maka ka gani ni isa ake ta lallaɓa ka ake ta rarrashin ka a kira wancan ya maka faɗa kila ko za ka yadda a kira wannan ya maka faɗa kila ko za ka yadda a kai ka can a ce don kila ko za ka gane albarkacin ko za ka gane ko Allah ya bashi wani fasaha na ganarwa duk aita ta tsayi ka murɗe bakin ka ba na ba a isa ba wallahi Allah ya isa ya isa har ya yi yawa a yanzu da haka yake ala haka yake ma practical na inji yan boko in ka ga ya in ka ga ya zo ba gaishe kai zo yi ba an ce sai aski ne a makaranta ba wai ina kwana kaza kaza kaza da ka gama da gaisa ce an ce mu yi aski daƙon ma za zai dingi-dingi-dingi a bani kuɗi don yi aski ko da su ko babu ai kai uba ne ba ka rasawa in ma ka ce masa babu ka ba shi kaɗan kai ne ne yi tsaki wuce oyo kamata dino to gano sai dai ba a san ka shiga riski wa akhassu min dalika nazarhu fi ma qaddamahu li gadihi ne ba za ka zauna kana ta hidiman wa'annan kana ta hidiman wa'annan budda ka duba in an je gobe wurin Allah ne za ka gabata in Allah kai mu gobe yau muna yau to gobe in an je gobe kiyama me kake ganin za ka bayar wannan fahidima da kake wa 'ya'ya da kake wa mata kake wa da dai shirme ne na Allah in ka ce iyayenka na da haƙƙi Allah ma na da haƙƙi wanda bai kalli haƙƙin ya yana ya kallon haƙƙin Allah ko ka san manzon Allah ma na da haƙƙi a kanka ko ka san wannan addini yana da haƙƙi a kanka an sa maka sunan musulmi kana ci da musulunci ai za a je wajen hisabi لجده ومطالعته لنعم الله عليه يكلني بالإيمان والتوفيق والهداية نوتبقا وتذكر ذلك والتفكر فيه وحمد الله وشكره عليه قود مصر قود يبو قريش وهذا لا يحصل مع الفناء فناء كذلك والنبو حتى الرؤية الرؤية وشهود شهودي kafa eh shi ne ganin gani ma'ana kaga ka gani ba ana maganan ganin aiki ne ba kaga kaga aikin ka laifi ne to kaga kaga ka tuba daga ganin aikin ka sai ka tuba kuma daga ka tuba daga ganin aiki eh? ana magana fana an riga an yi shi a baya fa sosai da kamata shuhudi shuhudi gani ganin aikin halartan aikin ru'yatu ru'ya duk ɗaya ne wa'annan kalmomin